mata mutanenmu mm, na fara jin tsoron ku fa yanzu wato ina nufin yan lesbian ina tsoron ku don Allah ku ya hakuri ku daina bi na ku daina sa a bini ku daina tura min friend request a facebook kuna zagi na na tuwa ran sake zagin ku ba <laughs> abin da kuke so ku ji na ce kenan ko <laughs> to ba zai yi ba na gaya muku ba zai yi ba in kun ga dama ku canja in kun ga dama kar ku canja duk uwansu ɗaya ne ni fa na gaya mana na ce muku cewa kabarin kowa daban ne ko da mun mutu a tare ne kabarin kowa daban ne kina abin da kike so ne ke kin ga ya dace ki dinga bin mace yar uwarki sannan ni kuma na ga bai dace ba na fito na yi magana amma sai ki ga wata shegiya da shike Allah ya riga ya tsine mata sai ta fito ta zo tana tura min friend request ko kuma ta ta nemi number na sai ki ga ta kira ni har wai tana bani federal warning okay let me ask which one is federal warning wai that's the last federal warning she's giving me in fita hanyar lesbian in fita hanyar yan lesbian a cikin yan lesbian ɗin wace ce ki wace ce uwar taki wace ce to um, akwai wata banza da ta ce za su zo daga kano har ta ce wai in ba tsoro ba in gaya musu inda nake sai na ce masa to in gaya musu na angon mu sai na ce mata ina kaduna ko ina kaduna sai ta ce ta ɗauka a kano nake to ni a zato na da tunani na tunda if truly really you wanted to deal with me a dan kin kashe kuɗin kin zo nawa ne daga kano zuwa kaduna ina ga dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari har ɗari tara ma za a kawo ki har kaduna sai ki zo ki min duka wai ba ku ga irin zafi da ake yi yanzu ba ne na ce ku yi haƙuri ku tuba ɗan lesbian duba wata kuma wai da Allah za ta biya to kin ga wannan yarinya wallahi ina da saurayi kuma yana bala'in so na yana min abin da nake so so me yasa ke tunanin zan bi ki saboda kina da kuɗi saboda kina da manyan nonuwa saboda kina da duwawu abin da yasa zan bi ki kenan ba wannan fa kin gani idan ni ce alfa din da yace ni din to gaskiya malama sai dai ki ja da baki hakuri amma kin ga maganar lesbian ko kuma za ki biya ni ki lesbian da ni an ta haƙura kawai ba zai yiwu ba saboda haka ki canja in za ki canja ki haƙura ki je ki aure <laughs> malama maza fa daɗi gare su ki gane saboda haka in za ki kwantar da ki a beg akwai kyawawan maza akwai romantic maza akwai maza da kan do anything as everything to see that you are they make you happy so just try your luck manta da maganar lesbian ki manta idan kuma kin ce ba za ki dina ba ba ruwana ba ke kaɗai ke lesbian ba ba ke kaɗai ne na san kina lesbian ba ko ba ke kaɗai na ga kina lesbian ba sannan ban taɓa yin bidiyo na kira sunan kowace shegiya ba idan kuna son mu fara wasan kiran suna ne da ku wallahi za mu fara dan abu mai sauki ne in bi